sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum, Muhammad Awul Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. A wannan makon, an ba da rahoton yadda ɗaruruwan likitoci ke rubuta jarabawa don neman guraben aiki a ƙasashen ƙetare. Ko ranar Laraba sai da aka gudanar da irin wannan jarrabawa a Abuja. Kwana guda kafin nan kuma likitoci 500 ne aka ba da rahoton sun rubuta jarrabawar da ma'aikatar lafiya ta Saudi Arabia ta shirya a ɗakin taron Ladi Kwali da ke otal ɗin Sheraton a Abuja. Wata ƙididdiga da aka yi kwana-kwanan nan ta nuna cewa duk likita guda a Najeriya yana kula da mutane 500. To ko me ke sa waɗannan likitoci barin ƙasarsu ta gado da 'yan uwansu da abokan arziki domin tafiya da niyyar fara aiki a wasu ƙasashen? Ojoma Ako ita ce editar shafukan kiwon lafiya na jaridar Daily Trust. Well, the recruitment exercise commenced in the morning from 7 a.m. and as at uh, past noon there was there was still uh, a An fara jarabawar ɗaukar likitoci tun misalin karfe bakwai na safe zuwa wajen bayan karfe goma sha biyu na rana, inda aka sami dandazon mutane ciki da waje Za a iya kiyasta mutanen da suka halarci wannan jarabawa sun kai wajen fiye da mutane 500 waɗanda ke neman aikin likitanci zuwa zuwa ƙasar Saudi Arabia. Waɗannan ƙwararrun likitoci ne waɗanda suka ƙware a fannoni daban-daban a fannin likitanci. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Saudi Arabia ta yi wannan kira na neman ƙwararrun likitoci a fannoni daban-daban. Duka dai ƙwararrun likitoci da aka sani a fannin kiwon lafiya an gayyace su wannan jarabawa inda suka zo daga garuruwa daban-daban a cikin ƙasar nan. Ba ƙaramin taron mutane ne suka halarci wannan jarabawa ba, inda wasu ke tafiya wasu kuma na shiga. Uh, Yawancinsu ba su so yin magana da 'yan jarida ba. amma ni na ba su tabbacin cewa ba zan bayyana sunansu ba idan hakan suke so. To hakan ne ya bani damar yin magana da wani likitan mata da kuma likitan yara. Shi likitan matan ya yi mana bayanin cewa shi zai bar ƙasar nan ne saboda rashin biyan shi albashin shi na watanni da dama. Ya kuma nuna damuwar shi akan yadda shugaban ƙasa ke yawan fita ƙasashen waje domin neman magani. Amma waɗanda suke lura da marasa lafiya a cikin ƙasar suke zama watanni ba su da albashi. ya nuna damuwar shi inda yake cewa yana da iyalin da yake lura da su. Saboda haka, fitar shi ƙasar nan shine zai ba shi damar samun albashi mai tsoka. Shi kuma likitan yaran ya yi ƙorafin cewa yanayin aiki a ƙasar nan abin tausayawa ne, inda yake cewa babu kayan aiki, sannan in ma akwai kayan aikin muhimman abubuwan da ya kamata a samar ba su. Waɗannan su ne dalilan da ya sa muka ɗunguma da yawan mu muke so mu bar ƙasar nan domin neman inda za mu samu albashi albashi mai tsoka. Ina ganin abin damuwa ne. Abin nufi a nan shine ma'aikatar kiwon lafiyarmu tuni daman tana fama da rashin ma'aikata. A ƙasar nan an yi kiyasin likitoci dubu arba'in wanda ba su isa ba ko kaɗan a cewar hukumar kiwon lafiya ta duniya. Ya kamata likita ɗaya ya duba mutane ɗari shida, amma abin da muke da shi a ƙasar nan, likita ɗaya ke duba mutane dubu hudu. A cikin wannan halin da muke ciki ne kuma, wasu likitoci suka shiga yajin aiki, inda aiki yake wa manyan likitoci yawa. Ga marasa lafiya da dama an sallame su zuwa gida, saboda ba likitocin da za su lura da su. Abin takaici kuma shine, su waɗannan manya-manyan likitocin su ne mafi rinjayen waɗanda suke so su bar ƙasar. Wannan abin damuwa ne sosai kwarai da gaske. Wasu kwararru sun faɗa min cewa cikin waɗannan likitoci masu barin ƙasar ba su kaɗai ba ne likitoci masu koyarwa su ma suna cikin waɗanda suke barin ƙasar. Ƙasar nan tana fuskantar rashin likitoci a asibitoci da kuma rashin likitoci masu koyarwa a makarantun koyar da likitoci. To saboda haka sai a yi tunanin abin da ma'aikatar kiwon lafiya ta ke ciki da yanayin da ma'aikatar kiwon lafiya za ta shiga. An gaida Bilkisu Ahmad da fassara kalaman Ojoma Ako. Ojoman kuma ta tambayi shugaban kungiyar likitoci ta Najeriya, Farfesa Innocent Uja, yadda yake kallon wannan lamari. The issue of immigration Maganar ƙaura zuwa wata ƙasa ba sabon abu ba ne, kuma ba iya Najeriya hakan ke faruwa ba, yana faruwa a ƙasashe da dama kamar indiya da wasu kasashen duk inda aka sami yanayin aiki mara daɗi ko yanayin aikin da baya biyan bukata sai ka nemi wani wuri mafi nagarta wannan shi ake kira da canjin wurin aiki wanda yanci ne na bil adama, kuma kowane ɗan adam na da wannan yanci za ki rika ganin 'yan najeriya na ta koma amurka da aiki ba kuma iya likitoci kaɗai ba jiddin wala hairin ɗimbin 'yan najeriya sai koma amurka suke ta saboda yanayin aiki a ƙasar nan baya bayar da wata dama da albashin ma da yawan yawancin gwamnatoci ba sa iya biya in banda gwamnatin tarayya na kuma maganar kuɗin fansho sannan idan kika je manyan asibitoci yawancinsu ga su nan dai babu wani inganci ba isassun kayan aiki saboda haka sai ka dage da kyar kake iya yin abin da bai taka kara ya karya ba Allah ya ba wa likitoci kafin basira sannan suna samun kyakkyawan horo shi yasa ake daukar su aiki a ko'ina yanzu abin ne ya yi muni saboda a shekarar 1990 ƙwararrun likitoci ne kaɗai ke barin ƙasar nan amma halin da ake ciki yanzu duk likitan da ke da takardar shaida in dai har za a iya barin shi ficewa zai da kasar nan saboda yanayin aikin babu inganci likitoci da yawa ba su da aiki wurin aikin ba daɗi asibitocin babu kayan aiki kuma ya kamata gwamnati shiga cikin maganar nan don warware wannan matsalar in baki manta ba a shekarar 1990 zuwa 1991 lokacin da ƙwararrun likitoci ke ta tururuwar tafiya aiki ƙasar saudiya a lokacin gwamnatin baban gida ne kuma ta ɗauki matakin yi wa likitoci tsarin albashi na musamman hakan ya samar da daidaituwar al'amura wajen rage yawan likitocin da ke barin najeriya yanayin aikin babu daɗi gashi kuma a ƙasar nan babu inda za ka iya cewa ka share bacci hankalinka kwanci matsalar rashin tsaro ma wata hujja ce kowa yana son zama cikin lafiya da aminci saboda haka in kana da zaɓi tafiyar ka za ka yi kuma 'yan najeriya da yawa na barin ƙasar nan ba wai likitoci kaɗai ba na likitocin ne dai zama babban abu amma sai dai gwamnati ta shiga cikin maganar ta kuma ɗauki matakan gaggawa in ba haka ba da wuya iya hana likitoci ficewa suna barin najeriya Fassara kalaman shugaban ƙungiyar likitocin najeriya farfesa innocent uja Halima Jimarauce ta fassara Abubakar Muhammad Usman kuma ya karanta. Al'ummar Najeriya albishirinku gafa dama ta samu sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki ɗaya. Ku kasa dakace da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwar ku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya da dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google Podcast da Apple Podcast da kuma TuneIn Radio. Shirin daga Laraba madubin al'umma. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com a hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Har wa yau kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiatrust da twittercom aminiatrust. Kada dai a manta muna tattaunawa ne akan hijirar da likitocin Najeriya ke yi zuwa ƙasashen ƙetare. To ko me wannan hijira ke nufi ga harkar kiwon lafiya a Najeriya? Nuruddin Magaji ma'aikacin lafiya ne ga kuma abin da ya shaida mun. kwarai da gaske wannan tafiya da likitoci suke so su domin samun wasu ayyuka a kasashen waje ga misali kasar saudiya zai jawo gibi babba a harkar ba da taimako da lafiya a mu ta najeriya sabida dama can ba su isa ba muna da marasa lafiya sannan ga yanayin tsaro da ana samun mutane da sun ji ciwo ga hatsarurruka da yawa wanda mutane suna buƙatar likitoci da za su taimaka musu idan kuma irin wayannan likitocin da aka horar da su za su bar ƙasan nan su tafi wani wuri daban to kaga kafin mu samo wanda za su zo kuma su canje su wajen ba da wannan kariya da kiwon lafiya gaskiya abu ne mai wahala kuma talaka zai wahala domin ba yanda zai yi sauran yan kaɗan da aka bari a najeriya za a samu cunkusasheniya a asibiti wajen da rigegeniya na a gama likitan kanshi kuma zai jawo cewa idan an samu wa'annan cututtukan mutane gajiyan wahalan zuwa asibiti zai sa su fara bin wasu hanyoyi da ba su da kyau wajen neman lafiya. Nuruddin Magaji wani ma'aikacin lafiya a Najeriya To duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin Najeriya a yau a wannan lokaci, sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Abubakar Muhammad Usman da ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku ku huta lafiya.